فقد تكلمنا في وجود إيجاد الوالي في الخطبة الأولى وفي الثانية خطر سلة الرئاسة وطرق اختيار الوالي وهكذا في الثالثة ذكر في فيها صفات الإيمان العادي وها هذا اليوم إن شاء الله نتكلم في حقوق الراعي والرعي هناك دكتور عبد السلام بن برجي عنده كتاب قيم في هذا الباب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة قد ذكر عشر حقوق للوالي على الرعية وعشر حقوق للرعية على الوالي وبدأ بحق السلطان على الرعية الحق الأول بذل يكون معصية كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقل الأمر الحق الثاني بذل النصيحة له كما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة الحق الثالث القيام بنصرته لما فيه نصر المسلمين الحق الرابع أن يعرف له عظيم حقه الحق الخامس إيقاظه عند غفلته وإنشاده عند هفوته الحق السادس تحذيره من عدو يقصده بسوء الحق السابع إعلامه بسيرة عماله الحق الثاني إعانته على ما تحمله من أعبائه كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان الحق التاسع رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة الحق العاشر وهو الأخير السب عنه للقول والإثم هذه هي حقوق العشرة للسلطان على الرعية ثم ذكر الشيخ حقوق الرعية على السلطان وهي أيضا عشرة الحق الأول حماية بيضة الإسلام والذب عنها الحق الثاني حفظ الدين على أصوله المقررة وقواعده المحررة ورد البدع والمبتدعين الحق الثالث إقامة شعائر الإسلام الحق الرابع حفل القضايا والأحكام الحق الخامس إقامة فرض الجهاد بنفسه وبجيوشه الحق الثالث إقامة الحدود الشرعية على الشروط المرعية صيانة لمحارم الله عن التذرع عليها ولحقوق العباد عن التخطي إليها ويسرى في الهدوء ويسوى في الهدوء بين القوي والضعيف الحق السابع حماية الزكوات جباية الزكوات والجزية من أهلها الحق الثامن النظر في أوقات البر والقربات الحق التاسع النذر في قسم الغنائم وتقسيمها الحق العاشر وهو الأخير العدل في سبيل وهذه هي الحقوق العشر أيضا للراعي على الرسول أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo sun tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kira da aminci ya ƙara tabbata ga annabin rahama annabi muhammad alaihi salatu da alayensa da sahabbansa duk wanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa tashin alfiya har yanzu dai muna nan muna bayani akan السياسة siyasa سياسة أمام جات shari'ar musulunci yanzu siyasa da muke gani ta duniya ta turawa wanda kowa yana ganin ta addini kowa yana ganin ta da rashin wanda da duniya a fili to amma dan adam kullum nuna ubangiji yake ubangiji ni ma ina da dabarun da zan yi rayuwa ba sai na buƙaci alkitabu wajen wanda kuma da duniya ta rike alƙur'ani da sunna wallahi da an yi rayuwa mai kyau a duniya kuma ranar kiyama a shiga aljanna hudu lokacin suka wuce an yi bayani a kan wajibin samar da shugaba a shari'a musulunci sannan kudu ba ta biyu hatsarin neman shugabanci da kuma hanyar da ake gasar shugaba kudu ba ta uku an yi bayani a kan sufofin shugaba adali na bai yau kuma za mu bayani a kan haƙƙoƙi na shugaba a kan talakawa da haƙƙoƙin talakawa a kan shugaba akwai wani babban malamin, Allah ya ji kansa duka shekarunsa ba su kai arba'in ba mamaci. amma kuma littafin da ya rubuta da hannunsa sun kai goma sha tara wanda yawa aiki da hannunsa sun kai guda ashirin ga shi kuma bai kai shekara arba'in bai hatsarin motar sunansa doktor abdulsalam bin barjin Allah ya ji kansa da kansa a littafinsa mai suna mu'amalatul hukam fi bau'in kitabi was sunnah yadda ake mu'amala ake zama a rayu da shugaba da talakawa ya za a yi mu'amala da shi amma fa a ƙasan hasken alkur'ani a ƙasan hasken sunna annaba alaihi a cikin littafin nan ya wa hankoki guda goma na shugaba a kan talakawa da ya gama kawo su kuma sai rero guda goma haƙƙin talakawa a kan shugaba duka kuma ya kalmi kitabu suna. da ganganin malamai ya fito da waɗanda ya fara da harshen shugaba guda goma a kan abu na farko ya ce dole ne a yi wa shugaba biyayya sai dai idan abin da ya ce a yi saɓan allah wanda wannan ka koma ƙaramin littafi ma da muke karanta a masa'in zajiya na shakin abdulluha da ya kawo ɗabi'un kafirai guda ɗari ga ashirin da takwas wanda ya zama wajibi musulmi ya guje su to daga aiki na uku da ya kawo matsala ta uku ya kawo cewa a gurin kafirai na dahiliya mutum ya zama ɗan tawaye ga shugaba ya zama yana faɗa da shugaba shi ne jarumta shi ne gurbi sai ce da annabi muhammad alayhi salatu wasalam ya bayyana sai ya zo ya ce musu wannan abin da suke yi kure ne lallai dole ne a yi shugaba biyayya kana so ba ka so in dai saba ba shari'ar musulunci Allah ta ma yake cewa ya kun da fa imani ku biyayya ga Allah ku biyayya ga annabi alaihi salatu Salam sannan ku biyayya ga shugabanni matakar ba saban Allah suka zo da shi ba a cikin hadisi suka ƙara bayyana aya abu na biyu badrun nasihati lahu ana yi wa shugaba nasiha wanda na kula yake cewa addinin nasiha da gaskiya kawo ana yi wa shugaba nasiha ana yi wa talakawa ma nasiha sai yadda ake shugaba na siya malamai sun yi bayani tun daga na farko har zuwa yi haka zo kan shek nasiruddin albani benebar husaini shek talib al da gabaki kiɗa sun yi bayani yadda ake shugaba na siya ba zan zo kan mumbari ba zan zo gidan rediyo ba zan jan yin rubutu a jarida ina cewa wai siya ake shugaba abin mutane a malamai suke cewa dai annabi sallallahu ya ce talaka ma normal mutum ka rike hannun bayyana wa bayyana haka annabi sallallahu ya za ka yi mutum nasiha kowa ya ba ma shugaba ba kai da shi ka zai ka masa nasiha to malamai suka ce in dai mutum da magana an ce kai da shi ka masa nasiha ina kuma ga shugaba min ba da aula ya zama a yi masa nasiha kai da shi bal ma shakka yin fauza wanda ba mu daga masa a duniya ya gaba ki daya duniya sun shi cewa yake ba an kaba hanyar da rafe wani shugaba na siya duka babu to a lokacin da siya ta fada da shugaba allah ba zai san da yaka da ya sa ba ku ce masa abin da yake kuskure abu na uku haƙƙin shugaba a kan talakawa shi ne a taimaka wa shugaba in ka taimaka wa shugaba ka taimaki al'umma ne gaba ki ɗaya domin in ya tsallake al'umma ta tsallake in ya faɗa rani ba shi kadai zai fada ba gaba ɗaya al'umma sai ta fada kirran haƙƙi na hudu na shugaba a kan talakawa shi ne an yi tsoron falahun azimu haske dole ne a san girman haƙƙin shugaba hadisai a nan kana ya faɗa abubuwa ne yau a kan haramcin zagin shugaba haramcin sun mutum haramcin kwalci kuma kuma da littafin ya kawo babu guda ya kawo hadisan da suka haramta mutum ya ci mutuncin shugaba shi ta nan ya kawo cewa wajibi ne a girmama shugaba haƙƙi na biyar na shugaba a kan talakawa shi ne idan ya yi kuskure in ya rasana a gyara in ya yi kuskure a gyara ta a bar shi tafiya a kan wannan kuskuren nan duk girman kimanta da sauransu dole ne a samu nasu sai ba aka za a yi kuɗa yin domin mutum ne zai iya kuskure zai iya daidai abu na shida malamai suka ce dole ne idan akwai wani maki na shugaba akwai wani maki na shugaba da dole ne a nafa da shi a ce masa ka kula ba akwai makiyanka zai kawo hari a gari zai kaza zai kaza ya ji ya yi mutum da kasashe zai cikar da da ya yi kaza ya yi dole ne wannan haƙƙin mutanen gari wanda Allah ya ɗora musu nauyin kima suna da kima a gabansa da aidansa su dai su same shi suna da karanta masa gafa abin da yake faruwa na cewa akwai makiyansa za su kulle kaza za su sa zaman lafiya kaza za a yi kaza dole la faɗa masa domin ya kiyaye wannan faɗawa mu kuma a yanzu tara wa shugaban makiyaye gidajen rediyo da suna neman kuɗi yau shirin siyasa da ake ta yi kullum tara masa makiyaye ba wai a yi ƙoƙarin rage masa makiya ba sai zama an tara makiya ƙarshe a zuwa ta fama kila ma a yi kashe-kashe sauran suriyar su ne na bakwai na shugaba a kan talakawansa shi ne a dinka ba shi labarin ma'aikatar wannan ba su gaba a zo a ce daga cikin gwamnoni da kasa daga cikin masu unguwanni da kasa akwai mai unguwa ne yana bukatar ka kira shi ka sake zama da shi a ba shawara ka za da kaza ya gyara ba wani gaba ga wani minista kan da kasa ga wani kaza a nuna masa kokarinsa a tsarfafe shi yana da wasu matsaloli ya kira shi a gyara domin al'umma ta tsira ba shi kadai ba wannan ma haƙƙi na shugaba a kan mutane ku faɗa masa wani ba fadin ci kadai da ake yanzu ba dai za a ban sa a yi shi ke ba ruwana da faɗa shugaba abin da ya dace sai da yanzu wani fadin ci ya sallame ni da gobe dawo jibin dawo wannan kuskure ne babba Allah ya tsare hakki na takwas na shugaba a kan talakawa shi ne a taimaka masa gurin sauke nauyin al'umma Allah ta'ala yana cewa wa ta'awanu 'alal birri wa la ta'awanu 'alal ithmi wal zuwa? Allah ta'ala yake cewa ku taimakekeniya akan aikin da kada kuma ku taimaki junanku akan sabon ubangiji subhanahu wa ta'ala malamin suka ce to in dai an ce tsakanin mu taimaka juna ina kuma ga shugaba wanda ta ziyarar al'umma a hannun da ko yaya ya suka ce to shi ke nan al'umma za ta iya faɗawa a halaka da sauran malamin suka ce min bada aula shi zai fara shiga wannan ayar wa ta'awun alal birri wa taqwa wa la ta'awun alal ithmi wal udwan hakki na tara na shugaba a kan talakawansa rabbul qulubi nakira an zai idan aka sami ɗan tawaye kai shugaba to ba zuwa ake a ba su makami ba a karfafe su a ba su abubuwa na wanda ya gaba da tawaye za a shari'a musulunci babu ba za a je a dawo da su kamar yadda lokacin sai na al'af abdullahi bin abbas sai na ya tura shi ya zai zama da kawai sun kai dubu shida ne sai da ya kwana kwana buga da ya zama ta suka yi ba za su na da shi suka yi ta ne a zauna ko ka a zauna ƙarshe suka yi tafaki ba zauna da abdullahi bin abbas sai da ya kwana uku suna kawo shigohi sai da na ali ya yi rudda saboda kaza su kawo ya warware suka yi zama warware cika shigohi wajen mutum dubu da suka biyo sai da na abdullahi bin abbas mutum dubu biyu ne kawai suka tsaya aka yakin sai da na ali da da haka a shari'a musulunci an samu wasu sun yi tawaye to ba makami ake ba su ana zuwa a dawo da su zo su biyayya ga wannan shugaban saboda a sai da bidda wajen muhabbatin nasi alai ma da yake cewa sannan ana taro san mutane a kan yan sabanin siyasa mu ne yanzu in jami'an mu daban-daban to shi kullum makiya nake neman kara ba kullum su nake a dace ka don a samu matsala haka haka ake tafiya a siyasa ta tura da ake tafiya a irin kasashen ma'ai ma ne ma fi zalika min masalihul umma domin ka haɗa kan mutane da soyayya kan shugabansu masalaha ta al'umma da kuma masalaha ta addini duka za a samu guda biyu al'umma za a zauna lafiya sannan za a yi addini a cikin sauki amma da haka sai ana rijima tsakanin shugaban da talakawa ta sallar juma'a nan ba ya lema zai yin balle ka tafi gona balle ka tafi shi sa malamai suka ce wannan a shari'a musulunci kullum so ake a haɗa alaƙa tsakanin shugaba da talakawa malam bin baz rahimahullah ita ce guda a kan wani wujubul alaƙa bainal hakimi wal mahkum malam bin baz shi ne shugaban halin suna duk ne amma da littafin ne ce wajibi ne a sami alaƙa tsakanin shugaba da talakawa wannan wajibi ba a raba ba haƙƙi na goma zanku an bil qawli wal fi'l dole ne talakawa su kare shugaban da magana ne ko da aiki da magana idan ka wani ya sami shugaba ko ya masa fahimta mara kyau wata masa bayani da shugaban nan baka taɓa maganin da yi za a iya cewa ya ya baka jiki a ya yi sauran da sauran kuma yadda dai aka bata abin da za a ce a ƙarshe sun kai wannan za a ce ai ya baka jiki ne ya yi kaza ya yi kaza haka dukiyoyi duk a shari'a musulunci ana kare shugaba har da jiki ma ran da aka ce za a yaki tsakanin musulmi da wasu lallai kar a bari a kashe shugaban da sai da karfin bai gane gwara a kashe mutum dubunnai da a ce shugaba ya kasa ko kuma kwamandan yaƙi ya kasa domin wannan duk duniya za ta an fara yaki, an kashe shugaban da haka za a ba shi kariya ko da rayuka za su zuba da yawa a kansa saboda kada aiki na addini ya kuce wannan su ne akwai guda goma da dr abdulsalam ya jera hakkin shugaba a kan talakawa sai hakkin talakawa shi ma ya kawo guda goma a kan shugaban hakki na farko dole ne ya kiyaye asalin musulunci dole ya kiyaye asalin musulunci ta hanyar tsaye da jihadi da tsare duk wani guri da za a kawo hari da al'umma dole ne a san shugaba sai ya yi ba da aka ce ba tsaro ba shi ke magana addini zai tafi za a zo a kashe musulmi a garuruwa daban-daban za a zo a kawo hari za a zo a kwashe ƙauyuka za a yi waye kuma da muke gani lallai wannan wajibi na al'umma a na shugaba ya kare mutane addinin su kada a bari a bata addini amma za a siyasar duniya addini ba ba a kashe addini kowa ya addinin za a baka jami'in ka zo ma ya baka jami'in a siyasa ne amma a shari'a musulunci dole a kare musulunci kada a bari a baka shi haƙƙi na biyu na talakawa a kan shugaba shi ne hibduddini ala usulihi al-muqarrar dole ne kiyaye addini akan asalin da aka gina shi wa qawaidihi al-muharrara shi ma da ma'anar sa daya wa raddul bid'ah wani mubtadi'in dole ne shugaba ya kori yan bidiya ya musulun ya hana sakat kamar da kisar sabibul iraki sabibul iraki mutum makaranta ta nan da sayar na umar lokacin da labari ya kawo masa ga wani nan ya zo da bidiya a musulun yana zuwa yana sa shi ba a cikin mutane ya sa gwamnan nan ya ce gwamnan ya rubuta ya ɗauro shi a turo shi kada a bari kuma ya in ya gudu a kan ka zan kai gwamnan bai haka aka taura sadiqul iraki a gudun sayyid na umar ya sa aka san ko kula da ta fito ya dinka gaggasta a kan sai da ya masa rudu ya ce a biya kuli ya kusa warkewa sai na mai sake a dawo da shi ya sake masa rudu a naukun ya sake ce a dawo da shi sai sai na umar ina da magana in ce shaidan sun da kake sanya ya fita da kai na ce wallahi ya fi kun kuma kashe ni za ka yi ɗauka, kashe ni kisa ne daga na ya sa doka ya ce to a mai da shi garin kiraki, kuma a kulle shi ka a bashe shi ga cikin al'umma don a kiyaye ne addinin mutane kar a bar bid'a da shiga al'umma sai da gwamna ya nemi shafa'a da kan ya nemi ceto a kan wallahi mutumin na shiga damuwa kuma abin da ake farga wannan fargaban ya wuce ya tuba sannan fasayar na amurka to shi kenan a kyale bibul iraki ya shiga cikin mutane ya ci gaba da harka to haka ake so Allah ba ka shugabanci maganar za a ja ka za a yi waye ubangiji yana so ya al'amari dole ne ka yaki bidi'a a kare addini amma ran da aka bar bidi'a tana yawo ta miƙe kafa to daga nan ba a tsumma mata mushi za a wayi gari a rufe ma ina sunna a nufin nan ina sunna kamar yadda talaf suke faɗa sabbin lajin bin umar abdullahi bin mas'ud sun faɗi cewa duk lokacin da aka zo da bid'a sai ta kashe ta da aka dole ne shugaba ya sa ya kare addini daga fatawa cikin bid'a da sauransu aikin talakawa na uku akan shugaba shine a tsaye da sha'irin islam alamomi na musulunci sallar farilla a tabbatar mutane suna zuwa sallar wanda ya sauri yana gani dole ka kulle shago in ma kanka za a kulle a cikin sai ka kulle kan amma ba za ta bar shagon ka a buɗe an kira sallah wannan haƙƙin shugaba ne dole a matsayi mutane su je sallar jam'i su je sallar juma'a a kira sallah a gari kowa ya allazina yin makanna wa filarudi a ƙamu sala wa atawu zakka wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil haka Allah ta yi kan Allah ya ba baka shugabanci ka tabbatar an sai da sallah an ba da zakka an yi aiki mai kyau an hana sabon abu sun kai wannan Allah ta'ala ya bin nama kuma zai karɓi wannan ibadar ta shugabancin da ya ba hakki na hudu na talakawa akan shugaba ne tsaye da hukunci tsakanin su ran da kamar mutane suke rayuwa ba zai rayu dole ya zama an kafa kotuna an kafa station na yan sanda na kaza na kaza saboda duk wani abu da ya faru a tabbatar an yi hukunci tsakanin mutane su kafa ba a za su bawa da sauransu duk wannan zai taimaka amma ran da aka ba mutane sa ka kai kowa ne abin da yake so kamar da muke gani a kowa ne abin da yake so kuma a ta dubaru yi kama kama kama wani ya bugo waya yaro na ne a cikin shi haka ake ba ya ga wannan haƙƙi na shugaba ya tabbatar cewa ya tsaye da hukunci tsakanin mutane ka a tsakanin su da rayuwarsu haƙƙi na biyar na talakawa a kan yin gaba shi ne ya tsaye da jihadi da kansa inda dama ya fita sannan kuma da sojoji nasa shi ma a fita wanda yau duniya musulmi ta zama da yari ya zama kusan ma tariya ne duk da musulman a ƙida suna rubutawa an yi jihadi ba a yi jihadi ba da yana nan har zuwa tashin hanziya zalunci mai zalunci ba zai hana cewa jihadi ya rushe wannan akida ta ta'alu sunna wal jama'a an yi jihadi ba a yi bare akida ta ta'alu sunna ta musulmi akan jihadi yana nan kuma shi zai kare addini ta hanya wanda turawa su rike wannan kalmar jihadi suna ta ihu a duniya amma da ƙarfin wayan kuruna ne wayan kuruna wani program da na da wata a cikin lokacin a wata mota da na shiga suke bayanin yadda musulunci yake yaduwa a ƙasar ingila suka ce a kullum yadda suka faɗa a kullum a ƙasar ingila ana samun mutum sama da ɗari uku suna musulunci amma kullum yin suke musulunci ya zo ya sa mutane dole ta hanyar jihari sun shiga musulunci ga shi kuma a ƙasashen kan kullum musulunta yake ba tare su ko ba ta shiga garin ba ba tare su mai sai wa'azi sai da awa sai mu'amala mai kyau kasar indonesia ta inda yake da musulmi kamar indonesia ta koga ɗaya ba ta shiga indonesia da sunan da ya amma kuma sun fi kowa musulmi a duniya kenan ihun cewa an sa mutane da ƙarfi sun shiga musulunci lallai wannan ihu ne bayan haka da haka haƙƙi na shugaba ya tabbatar da jihadi sun akwai bukatarsa a karan kansu ɗin ya fita kuma da sojoji inda bukatar haƙƙin talakawa na shirya akan shugaba shine tsaye da haddi in mutum ya laifi a tsaye ba ran da ya laifi ba ya haddi ba gobe ƙarawa za a yi gobe ƙarawa za a yi gobe ƙara sai ga abin da ya yau ma a siyasar duniya mutum zai zagi addini wai ba za a kashe shi sai a siya a yi wai tun biyu mutum zai laifi na kisa amma sai a ƙi kashe shi a ce wai an kashe shi to an yi asarar shi. ya kashe wani ba za a kashe ya zagi addini ba za a tafi kawai haka har abin ya wuce wata mata ta yi da a cikin shugaban kasa ya ce sai an kashe ta ko da sama da kasa za su haɗe sai an kashe mata a buga a kada sai jin kai kawai wannan mata an fitar da wasu daga hannu shi ke haka aka fitar da rita da ƙarfin su kan ba za a sai mata da haƙƙin Allah bari ya zuwa to ga kenan sai da a akan mutane yana sawa mutane su kiyaye dokokin ubangiji kuma su kiyaye haƙƙin da yake tsakanin su abu na bakwai haƙƙin shugaba kan talakawa shine tara zakka da dubiya daga masu masu kuɗi za a tafi zakka a kuɗi min amwalin kalam amma yanzu tun da ba wannan mai kuɗi da imani kawai zai fitar in yanzu fitowa ma sai yanda ya fitar daidai ba daidai ba ya imanin ya abin da yake wani ma ba zai iya fitarwa sannan duniya za a karba a gurin wanda ba musulmi ba suke rayuwa a ruwan musulmi shi ma aikin shugaba ne shi zai tara wannan dukiyar a shigo da ita cikin bai mali a cikin da aiki ne aiki na tabbas na shugaba na talaka a kan shugaba shi ne kafa auka na musulunci wanda har yau a ƙasar nan an kasa fahimta wakati? Wakati kuma sauƙi ne ga masu kudin ga talaka maimakon kullum mu zama jika hannu za ni aiki ka za ya alhaji ba ne ba mu maimakon kai ta bayar ba duk shekara a duk wata mu ka ka yi wa a zuwa gina asibiti duk kudin da wannan asibitin ya samo na kungiyar ne, na wannan kwamitin da ku je ku yi ta aikin asibiti duk an huta magana neman taimako a bayan kar a bayan wannan mato hakki na na shugaba ya saita wa al'umma lokaci domin a sami inkon da wata hanyoyi wanda za a yi ta ayyukan alkhairi ko ba hannun gwamnati suka je sauki za su sami irin waɗannan hauka na mutanen masu zaman kansu ba ta ba ta ga za a rage wa gwamnati su yi aiki da ba sai komai an sai gwamnati ba amma ba sai ba wani abin ya gare ku amma akwai lokaci a tsaye da za a yi kadewa na sauka mutane rayuwa haƙƙi na tara a kan shugaba shi ne gurin an an karɓi ganima ko an yi jihadi wannan ganimar shugaba ne zai karɓe ta kuma shi zai raba wa mutane shi zai gawa ya kamata a ba da sauransu su wani yana hannun shugaba mai mulki sannan haƙƙi na goma na talakawa a kan shugaba shi ne al'adulu fi sultan dole ne shugaba ya yi adalci a cikin mulkin الله تعالى نفى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي Allah ta da kansa yake cewa yana umarta mutane su adalci malamai suka ce shugaba ya shiga ciki shugaba a gidansa ya shiga ciki talata a kan gabanka kai ma inna Allah ya amur bil adl ne wani dole ka tsaya ka tabbatar ka bi shari'a saboda wannan su ne haƙoƙi guda goma na shugaba a kan talakawa da kuma haƙoƙi guda goma na talakawa a kan shugaba idan al'umma suka kalli wannan kowa ya kiyaye duniya da zama lafiya amma ran da al'umma ta ta ita fa ba ta san wannan ba kowa zai yi rayuwarsa kawai yadda yake so wallahi shi za ta shan wahala kullum ƙasa ake ba ah, abin da zai fi da shi mun shiga cikin ashhurul hur watannin nan guda hudu wanda Allah ta'ala ya yi magana daga cikin watannin shekara sha biyu akwai watanni guda hudu wanda Allah ta'ala ya kira su alkuru masu alfarma tun daga zulƙada da muke cikin zu zulhijja almuharram sai kuma rajab sanda guda uku a jere guda ɗaya shi Allah ta'ala wani ya cewa lallai kada a zalunci kai a cikin waɗannan wata kowane wata haramun ne ka jalisi kansa amma a waɗannan watannin guda hudu Allah ta'ala ya ja kurin mutane su kiyaye dokokin Allah da kuma muna ƙara kira ga banga siyasa da sauran abubuwa da muke gani musamman yanzu ina muna cikin waɗannan watanni kowa da tsoron Allah ya kiyaye aikin ubangiji kuma ya kiyaye aikin mutane in yi wannan yanzu ma ya faɗi ba shi da matsala da kowa Allah ya sa mu da imani Allah ya amshi dun ya ubangiji wannan abu da muke tunkara na gaje Allah ka zama da shugabanni na gari ya ubangiji ka tsare jinin da za a ke san azubar a waɗannan shekarar ko waɗannan kwanaki ya ubangiji ɗan ta'adda sun masu shirya garuruwan ka sana saukoto da sauran kun masu shirya Allah ka shirya kun ba masu shirya ya ubangiji kai magana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم